سنسمه على الخرطوم da sannu za mu sanya alama a kan hancinsa wadda za ta munana halittarsa kuma ta dawwama a jikinsa.